amma ba'du assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu mune wa Allah godiya cikin ikonsa da amincewarsa da wasa da ya kara kaddararsa duwanmu wannan lokaci mai tarin albarka mune wa Allah godiya bisa aka muna roƙon sai ka fi kyawawan ayyukan mu kusakuran mu ya yafe mana ya ba mu ikon gyarawa Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon guje mata yan uwa kafin na fara taya ni sharing saboda sakon ya game duniya ina ba ku hakuri ɗazu bisa matsalar network da aka samu kuma lokacin sallah ya karatu sai na ga zai na yanke bayan an yi sallah sai in dawo shi yasa ku yi haƙuri da Allah ku taya ni sharing yan uwa ku taya ni sharing ni zan yi dan mai tarayya cikin ladan addalu ala alkhairi ka fa'ilihi don mu samu lada la'ani hadiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min umurin ni'am shi yasa yan uwa ku taya ni shiyarin ni ma zan yi kai ma yi kokari kai shiyarin dan alkhairi ya game sauran yan uwa yi kokari kai shiyarin dan uwa yi kokari kai shiyarin yi kokari kai shiyarin ni ma zan yi shiyarin dan alkhairi ya game inda ake so ya game ku yi haƙuri da ina ganin ma da ta wannan muka hau na ganin da ta yutu da wannan muka hau gaba ɗaya na so in yi yunkurin hawa amma na ɗan samu matsala amma ba ba matsala insha Allah za mu yi a haka yan uwa kamar yadda ɗazu kuka ga na fara bayani akan ɗaya daga cikin masu da'awa bisa tafarkin sunna wanda na fara bayani a kansa aka samu matsalar network wanda yanzu zan zo in dora daga inda na tsaya wato akwai wa'insu waɗanda suke turo da saƙo wa'insu ba ma 'yan ƙasan nan ba ne ba ma 'yan ƙasar nan ba ne wa'insu a waje suke wanda ni dai guda ɗaya shi ya zo zuwa gare ni ni dai guda ɗaya shi ya zo zuwa gare ni cikin saƙon da ake turowa wayanda suke turo shi kuma suna turo shi ne dangane da abin da ni alkanawi nake wai ina ina magana akan wa'insu ahalis sunna ina yin magana akan wa'insu ahalis sunna to akwai wacce na ji ta ce wai tana da kawa wai za su taimaka a ginin markazin tauhid wai da ta ce wannan ta kawo sai ita ta ce ai ba za ta kawo ba wai saboda wai alkanawi yana zuwa ya zauna yana sukan yan uwansa malama na sunna don haka yanzu ba za ta kawo kudin ginin markazin tauhid ba wanda ta tura malam kaki su da wannan voice kuma na ji shi voice ɗin ma yana waje na. wato yadda na fahimta abin da take faɗi kamar wata kofa take so ta samu yi mata abin da take so wanda in ba mi mata ba ba za ta taimaka a gina ɗakin Allah ba wani ya ce bolin ya yi ƙasa to wallahi kin ji taimaka eh. wato uwa tana ganin za mu biye wato saboda ta taimaka sai mai shiru a ɓata sunna tana ganin saboda za ta taimaka yadda ka san wato don wannan muke yi to wala ban so na yi magana a kanta ba don da so in danna ma nata wallahi amma sai dai sai na ga bai kamata in danna ba amma sakonta ya iso wallahi ko ka taimaka wa markazin tauhid ko baka taimaka ba kai in mun ga dama ma sai mu ajiye zancen gina markazin tauhid mu ci gaba da da'awa kawai da shi zami da'awa ba shi zami da'awa ka bayar zami da'awa baka bayar ba zami da'awa za mu nema da gumunmu ma mu yi da'awar mu sa kuɗinmu a ciki mu sa data mu komai sa'annan mu karantar da al'umma kisa wannan abu da waccan take sawa ko take ganin cewa ita tsaya ta wani abu ko ta kuɗi cewa za ta daina tunda za a daina sai mu bari wani can ya rabu sunna yana cutar da tafiyar sunna sai mai shiru a haɗa baki to mu ba a haka da mu duk wanda kika turawa ko duk wanda ka tura da audio kan wani abu da muke ganin maslaha ne na tafiyar sunna wallahi ka tura banza ka tura hofi kuma bu za mu ji ba bu za mu aiki da shi ba wannan shine zancen magana ki daina wahal kanki ko ka daina wahal kanka wallahi wa'insu abubuwan mun yi shiru ne akan wa'insu da suka rabu tafiyar sunna don maslaha amma ba duk abin da ke bakinmu ba ne ko yake mu muke fitowa ma mu ma faɗi hakan ma muka rage kawai in mun ga mutum ɓarnar da yake ta ƙarƙashin ƙasa ta yi yawa yana cutarwa yana yaudara al'umma wata manufa ce da shi ba ta sunnan ba ƙila mu zo mu ɗan haska shi kawai amma in ka ga mun faɗi ɗaya akan mutum to wallahi muna da casa'in tara daga cikin mafasid nasa wanda ta ƙarƙashin ƙasa yake yi duk wanda ka ga mun yi magana a kansa wala mun san shi kai ne kake kallon sa a social media mu mun zauna da shi mun san kowaye shi mun fasa ta bayyana gare mu karara sai dai kawai ummi shi shi yasa da haka kin taimaka baki taimaka ba ka taimaka baka taimaka ba wannan kai ta shafa ka bayar ba ka bayar ba zami Don ba muna yi ba ne don wannan abin da kake bayarwa me kake bayarwa me kike bayarwa Allah da na danna odiyanta kuma wannan abu da kike tunani ko wai saboda a'a tunda ai ki daina bayarwa wato yanzu kenan kammi abin da ci gaban sunna ne da Allah ku bari in danna odiyan nan da Allah ku bari in danna odiyan nan da ku ji muryarta da kyau eh Allah abin akwai ɓacin rai tsaya ku bari in danna odiyan nan da Allah ku ji da kyau tsaya ku ji ai tsaya ku ji da Allah kaga mana akwai wacce muke nan tare da ita anan anan Saudiya din ce ita ma tana yawan kallon daba TV ta ga ana ginin masallaci na ce mata eh sai na ce to sai mu kawo Na ce abin da zaki dan kawo abin da kika yi niyya nima abin da na yi niyya na ce mu haɗa sai mu tura na ce na na abin nan na ginin masallacin to yanzu ta ce ba za ta bayar ba ta ce ba za ta bayar ba ta ce alkana wai yana cin mutuncin yan uwansa malamai ahala sunna to ka gani ta Allah malam kai masa magana kai masa magana wallahi abin da yake ya daina kwata-kwata ya daina yi kaga kun ji shi yasa saboda waɗansu kada su zaci cewa ina faɗi ne kawai sasakai kun ji ta don haka ba za ta taimaka ba kin jima ba ki taimaka ba don Allah kake bayar in kin bayarwa za ki wa <laughs> alkanawi za ki wa ko Allah za ki wa in kin bani a cikin aljihuna zan sa in kin bani ni ne zan ci kin jima ma baki ba wato irin wannan sai na fahimci wato suna ma'amala da wa'insu ne wanda neman kuɗi suke a cikin da'awar duniya suke nema kuma sukan juya su yadda suka ga dama kawai abin da ni na fahimta kenan shine ni ma tsaya ta wato rakaɓo ta zo ta juya ni ƙila ta sa ni in yi wani abu ta hanyar za ta ba da kuɗi a to wallahi baki san alkanawi ba kuma duk wanda kika tura wa odiyo wai kanye wa alkanawi magana ga wani yane wa sunna barna shi alkanawi ya yi magana wai kika tura wani dan wa alkanawi magana ma ya daina wallahi sun matallahi kin wahal da kanki ko ka wahal da kanka dan ba abin da zan fasa dukkanin ci gaban sunna da na gani wallahi shi ne bayani na rantsi da zatin Allah sai ne bayani wannan kawai shine a gurguje to shi yasa sai na dan danna saboda zan yi magana ne akan wani daga cikin malima na sunna eh, wannan duk wanda bai yi ta ida ba bai ji kunya ba ya fito ya ba wa 'yan bida'a kafa ya ba su kafa ya ba su dama ya faɗi wani abu na goyon baya gare su wanda hakan zai cutar da tafiyar sunna zai cutar da waɗanda suke tsaka-tsaki jama'ar gari wannan magana tasa za ta katange su ga fahimtar gaskiya wallahi sai mun yi bayani a kansa wallahi da mu wa san kowa ba sai sunnar in ka ga mun kyautata ma alaka to ka kyautata ka da sunnan manzan Allah in ka ga mun raga ma to ka raga wa tafiyar aƙida ta sunna in kuma ba kai ba to la kakkai tunanin za mu shiru kai wa sunna barna za mu shiru mu haɗa baki da kai za mu shiru kana rusa sunna ba mu san ka ba ba mu san kowa ba sai wannan sunnar shi yasa da haka wannan shine zancen gaskiya wallahi na gwammace na bata da kowa akan tafiyar sunna wallahi na gwammace duk duniya su ganni ba ni da kirki ba ni da mutunci akan tafiyar sunna wallahi wallahi inda zan yi wa wani kara ya cutar da suna to da kai zan wa kara wallahi inda zan wa wani kara akan cutar da sunna to da malama na 'yan ɗariƙa da suka koyar da ni da su zan wa kara wallahi don sun fika saboda su sun koyar da ni ma kai ka kawai kiɗan ka na ji na biyo ka ne a social media ma ka san ni in ma ka san ni kenan wallahi inda zan wa wani kara rubutu da malima na 'yan ɗariƙa da na zauna a gabansu na sa littafi suka koyar da ni wallahi su zan wakara don suna amfana da su kai kuma ban amfana da kai ba kiɗan ka na ji na biyo ka kawai gani na kai a social media baka koyar da ni komai ba to wa'yancan ban musu kara ba kai sai kai wa sunna barna in ma kara haka ake shi ya samu ba ruwanmu wallahi ba ruwanmu kuma ko da a ce muna da matsala da kai personal issue sai muka ga kane wa sunna aiki wallahi ka fi mana kowa haka in muna da matsala da kai ta wani harkar duniya muka kane wa sunna aiki na rantse da zatin Allah ka fi mana kowa Dan alaka ta addini ta fi alaka ta jini alaka ta addini ta fi alaka ta abokantaka bisa harkar duniya shi yasa wannan shine ra'ayinmu don haka wa'insu waɗanda suke gefe suke tura wa'insu odiyoyi ko ka tura malam kaki su ko ka tura wani wallahi su matallahi kawo hal da kanka don wallahi ba mu saurara kowa ba eh, kawai ka gyara sai a tafi da haka a gurguje yar uwa in kina ji na yanzu ma wani malamin na sunna zan yi magana a kansa da Allah kake turo kin jima ma baki taimaka a gina ba dan Allah kin jima dan Allah kake turo kuma a gobe wani ƙara fitowa wallahi sai na haska shi yanzu in ka duba wato a tafiyar social media mun fa gama da 'yan bid'a ka kaffa wallahi mun gama da 'yan bid'a kawai yanzu wa'yansu ahalus sunna ne suke ba su leakage duk abin da 'yan 'yan bida'a za su faɗi sun faɗi mun yi musu raddi mun ba su amsa duk wani jahilci da za su zo su zauna su yi sun yi mun haska mun ce jahilai ne duk wani abu da za su zo da shi na shubha cikin littattafan ahal sunna su zo su zauna su yi karatu wallahi mun musu raddi mun ba su amsa yanzu abin da ya rage musu shi ne. sai a samu wani malami kawai ya ci ya ƙoshi kawai daɗi mimbari daɗi sifika kawai ya zo ya zauna kawai yana ba wa 'yan bida'a dama yana ba su kafa kawai ya zo yana wani zance shi ba aya ke janyowa ba shi ba hadisi ke janyowa ba shi ba gaskiya yake faɗi ba a'a kawai yana yi ne ƙila wani don 'yan bida'a su ji daɗi ƙila wani a'a yana da abokai ne 'yan bida'ar to yanzu yaya zai yi musu wata mu'amala don su ga shi gwara-gwara shi yana da insafi kila wani neman suna yake yi me zai zo ya faɗi hankalin jama'a yiwu yayyo kansa da haka wani abin ko ƙarya ne zai faɗi wani abin ko sharri ne zai yi wani abin ko ba shi zai ƙirƙiro shi ya zo ya faɗi sai kuma wani ɗan bida'a can da ya rasa yadda za a yi ya rama ta hanyar karatu abin da muke yi sai kawai ya je ya ɗauko bayanin wancan malami shi ba littafi malamin ya buɗe ya karanta ba ba aya ya janyo ba ba hadisi ya janyo ba kawai sai ya zo yana yawo yana posti ko ya zo ya zauna ya danna wannan malamin ya ce wai da shi zai mana ilzami da shi ne wai zai kara kansa akan aƙidarsa da shi ne wai zai yi karatu a kanmu ya to da haka kamar yadda nake bayani mu ba mu san kowa ba duk sanda muka kana ba da kafa ga 'yan bida'a wallahi da kai da 'yan bida'a za mu haɗa mu rushe wallahi ba mu san ka ba ba wai zane ne a jikinka ba sunnar dai muke gani kawai ba ruwanmu kowa yi eh, ina faɗi da kyau ku ji shi yasa a gurguje zan nan na shi malamin zai yi bayani zan danna shi zai yi bayani sai mu ji abin da ya faɗi sannan kuma sai in buɗe layi in ji a ina ne aka samu wannan abu a ina ne aka yi sai ka ga malami ya zauna ya ƙirƙiro abu da kansa fa kawai don neman suna ya ƙirƙiro abu abin da ba shi ya ce akwai kawai don ya faranta wa 'yan bida'a kawai kuma su irin waɗannan malaman abin da zai baka takaici shine ne ba wai aƙida suka zauna suke koyarwa ba fa ballantana ka ce a'a malami ne da ya shahara gurin karantar da tauhidi sai ya samu tuntube a wannan gabar a'a daman can in ka kawai sai dai ka gan shi an asko shi yana hira yana ba da labarai na dariya kawai a nan ne ba wai aƙida ya shahara a wajen koyarwa ba ba ba wai a'a sunna yake yaɗawa ta fannin koyar da tauhidi ba kawai surutu yake zama yayi to irin su ne zaka ga suna samun irin wa'annan zantukan suna yi a gaban mabiya shine abin da zai baka takaici zan danna shi zai yi bayani sannan in yi bayani kuma sai mu ji a wani waje aka yi wannan abu. a ina ne aka yi wannan abin daidai muke da kowa ka ragawa wa sunnan manzan Allah da tafiyar sunna da lamarin aƙida sai mu raga ma in kuma baka wannan ba da kai da yan bid'a za mu haɗa mu rushe eh saboda illa shi ne karkacewa kai ma ka karkace eh ya ake cewa wai alhukum ya duru a illati wujudan wa adama shine ba wai zane ne da yan bid'ar da muka gani a jikinsu wai ai muke musu ya raddi ba a rusa addini suke yi in kai ma ka zamanto zari'a wata wasila ta rusa addini da kai da 'yan bida sai ma haɗa mu rusa ka shine kawai abin da mu muka sani Allah ishiri masu yi in masu shiryuwa ne zan danna shi zan danna shi zai yi bayani wallahi bayani in ka ji abin takaici wallahi malamin ya kirkiro abu ya faɗi wallahi kirkirowa ya ya faɗi kai ka zaci cewa wannan abin akwai shi kuma yadda waɗannan 'yan bid'ar suke da rashin fahimta ba kafirtawa fa ake ba suke cewa ana kafirtawa ba zagi ake ba sai suke cewa ana zagi sai kai ka fito da sunan sunna wai ka ce ana kafirtawa wai ka ce ana cewa na dan wuta waye yake faɗi a ina aka faɗi haka kawai sai ka ƙirƙiro abin da babu kawai ka zo ka zauna ka cika ƙoshi kai ba aya ba ba hadisi ba ba littafi ka buɗe ka karanta ba tsaya da Allah nan ku bari in sa shi Allah abin akwai takaici wallahi ba aqida bane ka kira shehu wane ne sunansa Ibrahim Inyasi ka ce dan wuta ne ba aqidar mu bane ka kira Abdul Qadir Jilani ba aqidar ba aqidar mu bane ka kira wani shehun dariga ka sage shi kuma malamai wasu suna gani kuma suna goya wa jahilan cikin mu masu wannan ashariya dan duk wanda zaka ya zaki shehu tijani shehu Abdul Qadir wallahi jahili ne kamar yadda a cikin su su kuma duk wanda zai zo zaki malam Jafar wanda zai zaki malam Jafar Mahmud Adam wanda zai zaki malam albani wanda zai zagi malam abubakar mabul gumi wanda zai zagi manyan malaman mu na hadis sunna ya kira ibnu Taymiyyah rahmatullahi ta'ala alaihi ya zage shi jahili ne ba malami ba kunan bari in ƙara sa shi bayani ba aqidar mu bane ka kira shehu Ahmadu Tijjani ka ce karne ne ba aqida bane ka kira shehu bane ne sunansa Ibrahim Inyasi ka ce dan wuta ne ba aqidar mu bane ka kira Abdul Jilani ba aqidar ba mu bane ka kira wani shehu dariga ka sage shi kuma malamai wasu suna gani kuma suna goya wa jahilan cikin mu masu wannan ashariyar da duk wanda zaka ya zaki shehu tijani shehu abdulkadir wallahi jahili ne kamar yadda a cikin su su kuma to yanzu dan girman zatin Allah dan Allah yanzu wannan abin a wani waje aka yi dan Allah sannan kuma ya ce wai akwai malaman da suke goya baya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un cikin malaman sunna suke goya baya a wani waje aka yi wannan dan girman zatin Allah kuma wani malima ne suke goya bayan in an yi wannan abu dan Allah suwaye suke yi abin da ya sa na yi magana shine idan yanzu aka ce waɗanda suke bayyana irin kafirce-kafirce da ɓata da bidi'o'i cikin sufanci almutabadiru ila zihini mune muni da haka mu kuma ba inda muke zama mu cewa na ɗan wuta ne ba shi kuma waɗanda kake ganin waɗansu malama na sunna suna goyon bayansu mu ne dai kuma da malaman sunnan da muke tare da su na dai tabbata wannan baya kalle su ya ce wai suna ɗaura gindin ana zage-zage ba haka kawai kawai dan dai ka faranta wa ɗan bida'a mutanen da sun shiga kaka na kayi sun kasa kwatar shewunansu kawai sai ka zo ka zauna ka ringa surutu kana ba su karatu kana ba su kafa daman ba su da wani karatu ba Kiɗan ɗariƙan da zai fito ya magana sai dai ka ji warin jahilci duk ba ga yaran prof ɗin nan ba wallahi ba sa yin magana cikakkiyar magana ta minti goma sai ka ji jahilci a ciki inda za su yi magana karatu sai dai in labari za su zauna su bayar amma su kutsa cikin ilimi wallahi sai kaga jahilci mun riga mun kulle musu baki mun riga mun gama tona asirin shewunansu sun kasa kwata shewunan za mu karanto cikin littafi mu ce wannan abu kafirci ne ok ne mun kafirta shehu tijjani dama e za mu karanto abu cikin littafin shehu ibrahim mu ce kafirci ne a malam shi ne kake nufin cewa muna kafirta shehu tijjani da shehu ibrahim za mu karanto mu ce duk wanda ya mutu akan wannan aƙida ɗan wuta ne Shi ne wato kake nufi cewa ai muna cewa shehu tijjani dan wuta ne shehu ibrahim dan wuta ne haka kake nufi to in dai haka ai kake nufi da wannan a lallai dakta da fahimtar ka da fahimtar yan bid'a duk ɗaya ne ba kwa fahimtar dalalatul alfaz kenan da kai da su kakab ba kwa fahimta in dai a karanto abu cikin littafi a ce wannan kafirci ne shine an ce mai littafin kafiri in dai a karanta aƙida ne a ce duk wanda ya mutu a kanta ɗan wuta ne shine an ce da wanda ya rubuta wannan aƙidar ɗan wuta to da fahimtar ka da fahimtar 'yan ɗariƙa ni ban ga bambanci ba wato ba kwa fahimtar dalalatul alfaz kenan shi yasa wallahi summa tallahi ku ji tsoron Allah babu malaman da suke ɗaura gindin ai zage-zage babu malaman da suke ɗaura gindin a zauna a cewa na ɗan wuta ne kafuri ne babu su a cikin malaman suna in kuma akwai su a faɗe su haka kawai saboda ka faranta wa 'yan bida'a daɗi ɗan bida'a kawai haka kawai kuma sai mu kyale ku wallahi ba za mu raga kowa ba wallahi za mu raga ma bisa wa'yansu kusakurai amma mutukar baka ba wa suna matsala amma in za ka ba wa suna matsala ka zo kawai ka zauna ba aya ba hadisi ba zance kawai kawai surutu fafafafa kawai ka sa ba a cikin al'umma to ya za mu sa ka a fefe a skeli mai haska ka kawai mu abin da muka sani kenan Allah ya sa mu dace da haka yanzu zan buɗe eh zan buɗe layi amma ya kamata kamar yadda ya faɗi eh haka aƙidar sunna take akwai dawabitu takfir eh akwai takfirul am akwai takfirul mutlaq dole ne ka karanto abu kaza ka ce abu kaza kafirci ne dole ka karanto zance ko da me shi ya faɗe shi cikin littafi ka ce wannan magana kafirci ce saboda kada wani ya ɗauke ta shi ma ya je ya kafirta dole ne ka yi bayani ka bayyana wa al'umma wannan abu amma ka cewa me shi kafiri to sai ka tsayen masa da hujja idan shubaha ce ta saye wannan abin sai ka gusar da ita idan jahilci ne ya saye wannan abu sai ka sanar da shi idan tawili ne ya yi wanda tawili ba sa'ir ba maƙabul ba to sai kai masa bayanin cewa tawilin nan da ya kaza kaza ne ya fahimta sa'annan kuma in kafirta ne sai a zo a kafirta sa'annan kuma wa fa ba wai kawai ni ne zan zauna in zo in cewa na kafiri bane babu yanda wani malamin sunna yake ko mai da'awa ko mai bayyana kafircin yan ɗarika da yake wannan abu ba shi kawai shi malamin ya zauna kawai ya ci ya ƙoshi ya ƙirƙiro ya faɗi ba wanda yake cewa shi tijjani ɗan wuta ne ba wanda yake cewa shi ibrahim ɗan wuta ne in kuma akwai shi da allah a zo a nuna mana haka kawai saboda neman suna kawai zaƙi bida'a kuna da abokai 'yan bida to mu ina ruwanmu mu sunna muka sani wallahi yadda na faɗi da zan yi wa wani kara a tafiye sunna ko to malamin ɗariƙa da na zauna a gabansu suka koyar da ni wallahi su zan wa kara don kai ban ma san ka ba kiɗan ka na ji na biyo ka in ma ka san ni kenan amma ga wanda ya zauna ya karantar da ni har na zo na ɗan samu abin faɗi amma shi ban masa kara ba saboda addini nake duba kawai sai kai to wallahi mu ba mu san kowa ba yanda muke faɗi kuma ba wanda yake cewa shehu tijjani dan wuta ne babu in kuma akwai shi da Allah a zo a nuna mana Allah ya shirye ku Allah ya sa ku gane amma dole ne sai mun ce abu kaza kafirci ne wallahi sai mun faɗi dole ne dole ne sai mun ce abu kaza bata ne wallahi dole sai mun faɗi Eh, in kuma shi ne kake ɗaukar cewa an ce wane kafiri ne to ni ina ganin da kai da 'yan ɗariƙan ni ban ga bambanci ba gaskiya a wajen fahimta duk ɗaya kuke kenan ke sa Allah maɗaukacin sarki ya samu dace kamar yadda an ya faɗi haka yake aƙida ne na ahli sunna tabbas ba ka cewa mutum kafiri ne ɗan wuta sai dai ma yadda abin yake shine in mutum yana wa Allah yana fasikanci a bayyana yana yi yana saɓan Allah yana bid'a yana abubuwa na saɓan Allah to in ya rasu ka ji masa tsoron azabar Allah ka ce kai aiwa ne ka yi masa zaton kai wani ai kaza ka amma ka ce dan wuta ne ba haƙƙinka ba ne haka kuma in mutum na kirki ne kana ganin yana biyayya ga Allah kana ganin yana biyayya ga manzan Allah yana bin sunna yana kyautatawa shi kuma ka yi masa zato na alkhairi cewa kana kyautata masa zato kamar yadda kake jiwa wancan tsoron azabar Allah amma ka ce dan wuta ne ha babu alisunan da yake eh, gaskiya babu malam ka faɗi gaskiya za ka faranta wa abokanka 'yan bida a can amma kada ka sa tafiyar addini a cikin siyasar ka ta duniya kakkasa eh, in ka samu ba mu san ka ba wallahi raddi za mu yi ma shine zancen magana ta gaskiya kuma ba wa'yansu malama wallahi da suke goyon bayan irin wannan abin dan ba addini bane abin da aika faɗi kuma ba wanda yake yi in wa'insu sun yi zage-zage can in wa'insu sun yi shirme can yasa Allah maɗaukacin sarki ya sa mu dace shi yasa dai kamar yadda ai ya faɗi ba aqida bane na ahli sunna wani kafiri ne ba aqida bane na ahli sunna wani dan wuta ne kafirtawa haƙƙi ne na Allah haƙƙi ne na manzan Allah ba a kafirta wani sai wanda Allah ya kafirta ko manzansa ya kafirta ko musulmai suka yi ijima'i akan kafirta shi A takfiru aqul lillahi ta'ala fala yukaffaru ahadun illa man kaffarahu Allah wa rasuluhu aw ajma'a almuslimuna ala takfirihi wannan shine kafirtawa haƙƙi ne na Allah haƙƙi ne na manzan Allah ba a kafirta wani sai wanda Allah da manzansa suka kafirta ko kuma a'a musulmai suka yi ijima'i akan kafirta shi wannan shine amma kafirci yana afkuwa ta hanyar faɗi in ka faɗi abin kafirci sai ka zama kafiri haka kafirci yana afkuwa ta hanyar aiki in ka aikata aikin kafirci sai ka zama kafiri hakan nan kafirci yana afkuwa ta itikadi in ka ƙudurce aƙidar kafirci sai ka zama kafiri to irin waɗannan dole ne a saki magana a yi ta amimi a ce duk wanda ya faɗi kaza ya zama kafiri duk wanda ya aikata kaza ya zama kafiri duk wanda ya kudurce kaza ya zama kafiri wannan dole ne a yi shi yasa za ka ji malima magabata sai ka ji suna duk wanda ya kudurce cewa alƙur'ani abin halitta ne kafiri ne amma sai ka ga ƙila akwai waɗansu waɗanda suna da wannan ƙudurin ai ba sa kafirta su shi yasa to ba inda ake cewa shehu tijjani dan wuta ne babu in kuma akwai da Allah ku zo ku kawo mana shi yasa Allah ya shirye ku Allah ya sa ku daina assalamu alaikum rahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh alkanawi na'am sheik assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah barka da kokari malam na'am an lafiya ya gida ya ibada alhamdulillah alhamdulillah Malam naji bayanai da kai Allah ya saka da alkhairi. Na'am Sheikh. Eh na karatu kyau sosai. Eh wa na ga sunan wa wa na ga sunan aimanin baffa ne ko. Eh kwarai da gaske baffa hutore ne yake magana. Okay. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam Malam Alkanawi. Na'am. jazakumullahu khairan Allah Allah ya saka da alkhairi abinda nake so in ce malam duk ka faɗa cewa idan idan shi wannan bawan Allah yana magana game da su ahlus sunna ba sa kafirta muayyan sai da iqamatul hujja to kaga ai ya kamata ya fito ya ce shi ga abin da yake nufi ya ce yana maganar takfirul mu'ayyan ne wanda a wajen ahalus sunna sai an yi iqamatul hujja da haka ba a cewa tijjani kafuri ne ba a cewa inyas kafiri ne saboda a ayan ne shi kuma yana ganin ba a yi musu iqamatul hujja ba misali kenan kaga sai mu zo mu tattauna da shi cewa kowanne kafurtawa ce ake mata iqamatul hujja ko akwai al-ma'lumu min ad-dini bi-darura mm, mm. ko ba haka ba akar makallahu sosai sosai sosai yau wato kaga da sai a zo kan wannan gabar amma kawai wai ahlus sunna ba sa kafirta tijani to wace aya ce ta faɗa haka wannan hadisi ne kaga wani ai nassi ne mutumin yake magana kai ina ne nassi aka ce tijjanin ba zai kafirta ba kenan mumtani'un alaihi kufur kenan ya zama ma'asumi ne min al-kufur ko kuma babu dalili na kafircin nasa kenan wane ne kuma a faɗin duniya aka ɗauka aka ce yanzu wane bayan da za a iya kafirta kuma aka jingina masa kafirci gaba ɗaya ma ba dalili ma ake tambaya ba kawai za a za a yi inkari ne a ce su alu suna ba sa kafirta wane to kaga aka makalla waɗannan bayanai da kai ina ga sun wadatar da ke na yi ƙoƙarin yin wata kalma jiya to ni ma ban samu network ba da ke bana na ɗan fita daga Najeriya na ɗan je ziyara. Wata ƙasa nan. To to shi ne dai ta ƙoƙari ban samu network ba amma na ga waɗannan bayanai sun wadatar. Allah ya saka da alkhairi Allah ya saka da alkhairi. Eh jazakumullahu khairan jazakumullahu khairan. nan yan uwa kamar yadda nake gaya muku shine babu inda nan wani ahli sunna yake zama shehu tijjani kafuri ne dan wuta ne babu inda ake wannan babu sai dai kuma idan akwai inda ake yi to sai ya zo ya kare su ya bayani assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah shak sani rabiu alkawi na'am dan wadawa muke magana kana magana da Rabiu Muhammad. Na Malam Rabiu Muhammad afuwan na ga Malam Ahmad yana kira al'ilmu zinatul fata da aka zan yanke ka. Eh na ga Malam Ahmad yana kira. Eh abin akwai bacin rai wallahi kawai mutum ka zauna kawai ka cika ƙoshi ka ringa bawa 'yan bida'a dama. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mala alkarare. Mala Ahmad, an wuni lafiya. Lafiya kala ya ayyuka. Alhamdulillah. Barakallahu fi ya kokari. Alhamdulillah. Wato akwai abu da zan bayyana akan Na'am. Maganar da abin da ka karanta ya faranta mu rai sosai wala dama ne na so na karatu a kai da zama na kosti a kai sai to karatun da aka yi wadatar wato ba wannan kadai ba irin su da yawa ne suna sake su lafuzan da da zaran kaji za san ina suke tuhuma da wannan magana cikin farinsa waɗanda suke zage suke kafirta shi tijjani suke kafirta shek inyas ko suke cewa dan wuta ne ko su malamai suke yaba musu a kasan hausa a kasar hausa musamman a nan nigeria waɗanda suke yaki da tijjaniya sanannu ne sanannu ne yawwa kuma har ma malaman suka yadda da su suka kawo su duk sanannu ne amma to wane ne daga cikin waɗannan sanannu ya ce tijjani dan wuta ne ya ce shau'in ya ibrahim ya dan wuta ne ko kafuri ne wane ne guda daya kawai in za ka fito fili ka fito fili abin da kake tuhuma ka sai a kanta kawai ka zo gida ta kofa gaskiya ne eh kar ka zo kan kunu kana bi gefe gefe kana tsanan mu mu a kira ba ayyana wa mu kafurta ba ma koyar da mu ba ina ko koya wannan din gaskiya ne amma idan kana nufin bayyana kafirce suka faɗa a littafin suka rubuta suka koyar da al'umma suka mutu a kai bayyanawa shine aibi to fili kawai kawai shine Allah wallahi in kana eh mana ba wani nuku babu jamala a addini A kira muke ya Allah laboi a kiran kafirci muke ya ba wani mu jamala wallahi gaskiya ne in kana ga akwai abun da eh in akwai abun da kana ga mun fita manhaji to ka sanar da mu mu shiga manhajin shine kowa yana kuskure shine gaskiya ne yawwa amma ba ka ba ka zo wa ya kafa ina ruwan mu waya mu ce wani kafir ne wannan ba aikin bane amma kafir gashi gashi gashi wannan zamu nuna har gobe muna kan nuna insha Allah nawa suka shiru zuwa kan haka kaga yanzu malam Ahmad eh. ni zan zantukan nasa kaga yanda wai malaman usulul fiqi suka ce akan gane abu bit ta'ayyun akan gane abu kaga kamar yadda kai bayani waɗanda suke yaƙar abubuwan nan na shirkiyat cikin littattafan ɗariƙa mu karanto mu ce kaza kafirci ne aƙida kaza aƙida ce ta kafirci mu ne ai muke yi ne wannan babu waɗansu sai mu kaga kenan da mu yake sannan kuma sannan kuma kana ji yanzu eh. kamar yanzu Eh, malam baffa da ya eh. kira don ka gane yanda abin zai ƙara fitowa yanda za ka gane ƙila ko ka ce ai ba da shi ma ai yake ba don ya ce wai akwai waɗansu malima da suke goyawa wa abin baya to kaga in ka lura haka za ka ga ƙila ko su malam baffa hotora haka ai za ka ga babu waɗansu ai malima ƙila da za a ce ai suna tare da su suna karfafa su suna kaza kaga dai da mu din da mu yake kila ya ce akwai irin su Dr. Sani kila ya ce akwai irin su Malam Abdul Wahab kila ya ce akwai waɗansu malima kaga da mu ɗin da mu yake kaga to da haka ina ne muka taɓa zuwa muka zauna muka ce ai tijjani ɗan wuta ne ko in yas ɗan wuta ne ina wajen a ina ne kuma ina ne ai muke zage-zagen a ina ne haka kawai ni kaga irin wa'annan abin da ni na fahimta ko wani na fahimci irin suna da wa'ansu abokai ne yan bida'a ƙila da suna yin mu'amala da su suna so su ɗan faranta musu kawai ni abin da ni na ɗauka kenan to kaga ya cikin magana sama akwai akwai wannan din akwai kamshin wannan magana me yasa na bari haka na'am yana kokarin balancing yana kokarin balancing ya ce wai ahlus sunna ma suna zagin wadancan wai su ma suna zagin ibn taymiya duk wanda yake zagin ibn jahili ne duk wanda yake zagin alwa sai dai abun in ka so ka ce waɗanda suke zaje ibn taimiya ko suke ta ce jaye wani abili yake wani abili yake kowa ya san waye su waye masu zagin wannan mutane amma ka zo kana balance ka kana jama'a ka hada guri biyu kana kokari wani ka nuna duniya ya zai zace kawai za ka fito fili ka fito mun ka an hawo da mutuna da kai mutuna a wallahi ka ka shiga ka ari bakin su wallahi a shine maganar gaskiya wallahi Allah ya ga ka gidan aljanna jazakumullahu khairan Abi Mala Ahmad, Allah ya saka da alkhairi. Allah ya ki. Amma gaskiya dai abin da bai dai kamata ba. Kaga nan wa'annan yanzu kwata-kwata tun muna karanto abubuwa a yanar su kwata-kwata sun yi tsit sun kasa su kare. Yanzu sai ka ga mutum ya zo topic zai kaga yanzu wannan da na zo na danna ko. to yau ko gobe za ka ga jaki baka jin bugu ya ɗauko yasa eh, ta'attan shau ya ce jaki baka jin bugu wannan da na haska yanzu muna nan da kai a gobe ko jibi za ka gan shi eh, ta'attan shau ya ce jaki baka jin bugu zai zo ya sa a kai zai yi karatu wannan ai ba karatu ba ne shi wanda ya faɗi aya ya janyo hadisi ya janyo littafi ya buɗe ya karanta surutu ne kawai ya yi a teburin mai shayi za a iya a yi abu ne wanda a ya faɗi la haƙiƙata lahu ba shi da haƙiƙa la da lahu shi ya ƙirƙiro ya tasawurin a ya faɗi ina ne muka taɓa zama muka ce shehu tijjani kafiri ne ina ne a wani waje sannan ina ne muka zauna muka ce ɗan wuta ne a wani waje a wani waje akai Allah ya sa mu dace Allah ya sa ya gane assalamu alaikum alaikum salam ala alkaran ala saka da khairi na'am dan uwa barka da idawa muke magana Bali Hassan ne daga nan Misrata Libya ni wannan zancen naki kuma ba zama dalilin da ya kawo na zancen ma ba to kila ko yana so ne su waɗanda suke zage-zage su daina masu zagi da taymiya shine zai yi balance komi kai mamaki wai na ce wannan zancen me dalili yanzu kawo shi ma yanzu ya kamata ma mutum in ma ya yi magana ga matsalan dr idris ni ban taba gani ba ya fito ya yi magana akan wannan zancen wannan dai wannan ƙauyen da kake faɗin ne dai don saboda farantawa yan bidiya ne in ba haka ba mutane kawai kana gani mutane suna yakan cirka da wani abubuwa yanzu kamar yadda mara Ahmed ya faɗa Wani duk wanda ya ji ya ji zancen nan abin da zai yi tunanin tunanin ku ne yake yi yau waye ne su wane ne yanzu a wannan zamanin suke yaƙi da wannan harkokin ku ne fa gaskiya ne yau duk mai hankali dai daga ya ji zancen nan ma ku ne kawai yake tunani wannan ba adalci ba ko kuma ka san wani abu ya ba ta mai wallahi ko yan eh. ɗariƙar sun san ba ma zage-zage ko yan ɗariƙar sun san ba ma yi sosai ko yan ɗariƙar sun san ba ma cewa na ɗan wuta ne ko yan ɗariƙar wato kana alu suna yan ɗariƙa su fi ka adalci wallahi wallahi ba ɗan ɗariƙan dai sai ya fito ya ce mun ce shehu tijjani ɗan wuta ne ko shehu ibrahim ɗan wuta ne sannan kuma babban takaici yana sukan wa'yansu malaman ma'aina sunna wanda sun fi shi kokari a tafiyar sunna dan da yace wai wa'ansu wai wai wa'ansu malama wai suna ji suna goyon baya wai suna goya wai nan baya kaga da su malam Abdullahi ba yake kenan mu su ne masu goya mana eh. baya da su da sani kake yo sosai tun da za ka yi maganan nan gwalla duk bayan minti goma sai na tana zancen nan wallahi ya ba ta mare Allah ya shirye shi Allah ya sa ya gane assalamu alaikum assalamu alaikum to dan uwa na dauke ka kasa matsala na ganin zan ɗau mutane bai fi ɗaya biyu uku ba sai in tashi shi yasa dai malam da yi gaskiya dai ku ji tsoron Allah eh, ku ji tsoron Allah duk abin da za ku faɗi ku sani in ma dai ya zama biya ga wani ko ɓata ga wani eh, shi ne kawai zancen gaskiya assalamu alaikum alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh malam Idris Ilyasu Idris muna jinka na malam ina muni ina gajiya da farko Allah ya saka muku da alkhairi malam Allah ya tabbatar da digadigan mu da ku akan bin sunan na Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Allah ya mana wato malam ni na wato malam ni a bangare na nasiha ne zan ma malaman mu na sunna a ka'idar hadisin manzo sallallahu alaihi wa sallam addinin nasiha shi harka na malinta kowane bangare akwai inda mutum yake iya tahassusi akai hmm. kuma kar ya zama mutum shi ya ware wani bangare na karantarwa zai yi shi ya rika suka ko ya rika kai hari ga wani wanda shi kuma ya zaɓi wani bangare idan bangaren da ya zaɓa yana ganin yana da amfani sosai sosai to shi ma wancan bangaren yana da amfani sosai sosai bai dace a ce malamin hadisi ya rika sukan malamin fikihu ba ko malamin fikihu ya rika sukan malamin tauhi dukkan su funun ne na ilimi saboda haka malam ire-iren ku masu jajircewa sosai wajen karantar da mutane sahihiyar aƙida da kuma ƙoƙarin fito da shubuhat da shirkiyat da suke cikin wa'annan aƙidu munana wanda suka saba da karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi Sallam. idan a wannan zamanin bai zama abin da kowa zai yi tamassuki da shi ba yayi aiki tukuru ya tsamo mutane daga abubuwan da suke ciki na shirka da bid'a to kuma bai kamata a ce mutum ya zo kuma yana kai wa wannan mutanen hari ba in bai karfafa musu gwiwa ba bai kamata a ce kuma yana yin amfani da wasu alfas da zai zamto yana nuna gazawarsu ko kuma yana kokarin eh, kawo wata shubuha da kuma taimakon makiyansu ba akan su ba in har a matsayin na babba bai karfafa musu gwiwa ba to kuma kada ya yi amfani da matsayinsa ko kar ya amfani da girmansa a ko gidan karatu ko kuma a girmansa na shekaru ko kuma a girmansa na sanuwa shahara gyara ya yi amfani da wasu kalmomi da zai iya kawo tasgaro ga tafiyan wa'annan maluma da suke karantar da aƙida wannan bangaren nasiha kenan sannan abu na biyu malam kamar yadda kun yi bayani tabbas wannan bayanin malam da ku ake yi domin <clears throat> kamar yadda kuka hakaito ku ne akwai manya-manyan maluma da suka zo a irin shafin dabo tv da suka yi mai bayani irin su shan abdulwahab da sauransu to kaga su ne manya-manyan malaman da ake magana to yaushe ne kuka yi zagi ballantana a ce wa'annan malaman suna ba ku goyon baya kaga wannan malam a ilzamu maganarsa shine tamkar tuhuman malaman sunna ne da cewa suna yadda tunda ya kawo ka'ida cewa ba a yi takfirul muayyan takfirul mutlaq ake yi wanda kuma kuma malam kun tabbatar da maganarsa haka yake a cikin littattafai aqida namu na ahlus sunna to yanzu yana tuhumar ilzamin maganarsa ɗaya daga cikin ihtimalin maganarsa shine yana a tuhumar malaman sunna manyan malaman sunna jagororin sunna da cewa sun sauka akan turban da magabatan su ahlus sunna suka dora su akai na cewa kada su goyi bayan takfirul muhajjir ma'ana yanzu suna goyon baya kenan wannan ihtimalin farko kenan sannan kuma ihtimali na biyu a cikin maganganunsa ya nuna cewa wato abubuwan da ku kuke yi malam wato abu ne wanda yake ba daidai ba kenan ma'ana wato laifi ne kenan a karanto abu a ce wannan abin kaza ne sannan kuma hitimari na uku shine malam a bisa dukkan girmamawa a dakta gaskiya ya so ya yi kasafi a cikin maganarsa saboda abu ne da babu shi duk wanda yake bibiyar kuma malam irin ku a irin su malam bashir argungu irin su a shaka ahmad al-ilmu zinatul fata wayannan dai su ne dai za a ce suna da alaka da irin ko manya-manyan maluma jagororin suna misali sabanin su malam bafa hoto da sauransu wanda ba ma bukatar dai mai zurfafa bayani ko ya fahimci me ake nufi to a cikin mutum ukun nan don Allah don annabi in akwai wanda mun ba da tahaddi in akwai wanda yake da wani wuri inda ko shaka Muhammad Sani Rabi Alkanabi ko shi Sheikh Bashir Umar Argungu ko shi Ahmad Sheikh Ahmad Mahmud Al-Ilmu Zinatul Fata yayi amfani da wani lafazi da ya saba da ka'idar da ahlus sunna suka ajiye imma bangaren karanto shirka ko bangaren kafirta ko bangaren fasikantar wato a kawo mana a kowane lokaci a kowane lokaci kai hatta ma waɗanda ba ba ba ahli sunna da yan bid'a sun shaidi irin su malam sani alkanawi da cewa su kan ba sa amfani da irin wayannan alfas din kuma a ka'ida malamai sun ce alhaku ma shahida bihi al'ada'u to da don Allah irin sa Dr. Umar Dokazi muna masa siha bisa dukkan girmamawa kuma muna kyautata masa zaton insha Allah wayannan alfas din zai daina amfani da su balma zai dawo ma ya ƙara ƙarfafa ma waɗannan zaratan ma mallam namu da suke kokarin tsamo mutane daga kangi da bid'a da shirki da ake dora su kuma ya zamto su ma in ba za su yi ba to ya zamto suna dafa musu in ma da jikinsu in ma da kalmomi na ƙara ƙarfin gwiwa in ma da dora su a su rika nuna musu saboda tajirba da suke da shi na rayuwa ta iya yiwa ya fi na su a wayannan malama din misali saboda ka abinda da muke so su yi kenan amma don Allah ba ma so su rika yin amfani da lafuzza wanda yan bid'a za su samu kofa su zo su yi kan istidilali da maganganun su akan malamu ahli sunna wanda kuma ma za su yi istidlali ne akan gairu muhalli saboda haka na san insha Allah dakta ahli sunna ne kuma yana kishin sunna muna masa kyakkyawan zato muna so insha Allah in san samu ne ma da bukata ya zo ya dan yi bayani akan me yake nufi kuma ya janye maganganun sama in san samu ne saboda kar yan bid'a su yi amfani da wannan su zo su rika cutar da malama ahli sunna suna kokarin aibanta da awansu wanda hakan zai iya jawo sunan tasgaro ko kuma ci gaban sunan insha Allah so wannan abin da muke faɗa kenan malam Allah ya saka muku da alkhairi Allah ya tabbatar da ku akan wannan hanya amin malam Idris Idris daidai da yake na sani wato ka zo yin magana amma na ji kana kila ko baka san ka faɗi ba Eh, nan na ji kana dan Allah dan annabi ina jin sabqul lisan ne dan Allah dan san eh, dan Allah dan san annabi afwan na eh dan Allah dan san annabi Allah ya saka da Allah ya saka da khairi assalamu alaikum wa rahmatullahi nan shi yasa da wayannan zantuka gaskiya kamar yadda 'yan uwa suke ta karfafa kuskure ne kuma wannan abu gaskiya ba salamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah malam yusha'u kalkawi malam yusha'u kwana biyu barka an wani lafiya ya ibada ya wajen Alhamdulillah, rabbil alamin sheik jiya kenan ko sukaran jiya na yi maka audio a ah, sheik wani tambaya guntu amma ban same ka ba eh ban ji to ban ji ba gaskiya afuwan ban ji eh wallahi eh, eh, eh shek wallahi ina maka fata alkhairi barka da sallah da Najeriya ya Kano ya su malam kaki su da su Sheikh Anas duk suna nan suna nan lafiya to masha Allah mun gode Allah ya tabbatar da alkhairi sannan ayyukan alkhairin da kuka yi na faranta ma marayu eh, duk Allah ya sa cikin mizani masu taimakawa kuma Allah ya saka musu da alkhairi ya kar musu arziki amin game da batun abin da ka topic ga hmm. abin da yasa na fahimce shi saboda mi ba ma na ruwa duka saboda na ga wannan video nan na shi wannan doctor da yake magana ba daidai ba wani ya zai kama irin su shawul islam yana ba daidai ba kawai mu na mu'alu sunna to sai ni gaskiya abin ya bani mamaki ni ban taba dai na ga ga inda wani alu sunna dai inda alu sunna kuma talibi ne ya kama kaman wannan tarika yana sine musu kuma yana zagin su irin kaman kanda ga mara tarbiyya ke yi da kazafi da karya ni gaskiya ban taba na gani ba kuma abin da ke bani mamaki shi kalkau ya yi a ce alu suna an karantar da shi wurin malamin alu suna kuma a ce kuma yana iya kamar ya kayyade mutum ko ya yi takfirin muayyana ko ko ya kama sunan mutum a babba ko yana rayu ko ya mutu ya zagi ni ban taba na gani ba saboda shi wani lokaci su sunan ma da yana ya bani mamaki ce a ah, to ga mutum malami ne eh ba kai saka ce ba jahili eh, ba jahili bane malami ne cikin su amma jin rasa wani abu ni dalilin su shai kalkalawi na cewa kamar ba daidai ba ne, a ta zagi shin na rasawa sun san ko su ma ba san bambanci zagi da raddi bane shakka kwan ni alhamdulillah karatu ne nake alfarar ma an karantar da bukan da ake yin shi fa raddi ga duk wani san dole sun da suka yi karatu har suka kai wannan mataki suna karanta eh, tafasir suna karanta ababa so yana ba ni mamaki a cewa ga malamin sunna yana accuse mutane masu fada da bid'a suna musu raddi a ga maluman mu irin su Dr. Sani da sayar sauran doktocin babu lokaci suna iya suna karantarwa karatu ya zo su yi raddi su wuce ko ko wani wani ya zo ya musu kazafi ko ya musu mara ya musu rashin kunya cikin ilimi shi misali kai ko wani daga cikin matasa ya ga kama a ai malami na ya fi karfi a ce yana tanka wanka shi kai ka taso ka zo kana mayar da mishi kar yanda yi in shekul islam ya yi mama ko malamin sunna wanda kira shi kai ka ce kai ba za ka yi mishi karya da kasa shi ba amma wannan abin da ya tumi malamin sunna da shi kai za ka je cikin littafi shi na tarika ko na shiya ko na wani ne ka kawo irin wannan abu ya zama tabbatacce ne gaskiya ne to ta yaya za a ce kaman wai wanga ga zagin manyan maluman tariku ne gaskiya abin yana yana ni yana kama mini kai wala ya fara bar mafi yawanci lokacin na ma eh tawfi ake fadi shakkun wasu maluman su ma eh, mala yusha'u wala yanda kai bayani dole mutum ka ringa tasawurin abin kuma kana hangowa yaya malamin sunna zai zo yana faɗin irin wannan abu in ba ni abin ma da fi bani mamaki haƙƙisa ta Imam Ahmad ya kawo cewa ana cutar da shi masu zaginsa ya ce ai ku bari mu sai ranar mutuwa kaza kaza kaza nan duk yana bayani ne yana sharhi a cikin abubuwan da yake bayani na a ce shehu tijjani kafiri ne dan wuta shehu ibrahim kafiri ne dan wuta da zage-zagen sai ya kawo wannan zance na Imam Ahmad to amma kuma sai na ga Imam Ahmad fa an masa tambaya dangane da mutumin da zai yi sallah ya ta ƙiyamun laili ya ta azumi da wanda kuma zai yi raddi ga 'yan bida'a wanne ne ya fi to sai abin ya ɗaure min kai Imam Ahmad ya ce wanda zai yi raddi ga 'yan bida'a shi ya fi kuma kana ji sai na ga to lokacin da yake kawo maganar Imam Ahmad kuma yake zargin waɗanda suke raddi ga 'yan bida'a eh. ga masu aƙida ta kafirci ga masu batar da mutane kuma wai yana kawo zancen Imam Ahmad sai abin ni ni ni na rasa gane wani sako yake so waye isar a ciki yau yau kai kalkanawi ba yanzu ga maganar imam ahmed kake yi ba na'am to yanzu ka kana magana shi an hango wani littafi a karami ne aka ganga akwai sharhin shi ma wanda imam ahmed bin ambar ya zana domin radi kawai ya ce arraddu ala zanadiqati wal jami'a hmm. imam ahmed bin ambar kenan ga littafin annuna ina maganan ga kana dai magana shi nan wani watannin da ya wuce da shi jahilin bauchi ne ya je gane ya je mahaifa na salga ya je da ya ce me yasa da Allah na sama ya daidaita kara shi na doko shi na yi bidiyo al daidai al su kamar su bakwai ko so shida ina yi mishi raddi gashi littafin ga sha nuna to yana ba mamaki ga imam Ahmed yayi yi raddi ga yan wani abu bid'a kai kuma ka ce kaman raddi ne zagi to yanzu ya kuke so mu yi kuma ni na san kaman arkiwa wato ya ake tattaunawa da tayayya to yanzu ma dan girman Allah dan girman Allah wani malami ne cikin malama na ahli sunna da suke goya goyawa masu zagi baya da Allah su waye wani malamin sunna ma shekarkarin kuna da gama a ce abin da aka yi ma malamin tarika shi ne kamar irin dai mabiya kamar dai wanda bai da wani alaka da karatu amma yana dai son sunna maybe shi ne irin an zagi ibn taymiya ya ji zafi ce shi ma ya zo ya ce ga ta gutu ko wani abu haka nan to yanzu tsaya wa'annan dan Allah masu irin wannan shin suna da alaka da malaman sunna ne da har za su goyi bayan su akan wannan wallahi ma wallahi ma su kawai an yi ne shi ya ji zafi ma ya goye tun da kawani ya yi bodanci ga malam ga maluma ba ni ma in yi mishi da aka ga wani alaƙa da katu Allah ya sa su shi kawai yi so da shi gaskiya shai kakano abinda nake su ya kawata gaskiya malum suna An wannan farnin nan su mamanta ne su koma su bibbidi littafafan malumma yanzu misali shai kakano me yasa ma haka zana minaji suna? ai radi ni ga wani littafi takin da nake karanta mai haji suna da na dokin na duban introduction shi mukaddima da na gani yace wai yana raddi ne an zana shi ne raddi ne ga wani littafin da wani dan barawa fidi zana minajil karama ko ba haka nan bane gaskiya ne ka san sosai kuwa to yanzu in dai shekul islam da kace kai kana bin eh, eh, irin anyan shi ka yarda da shi ya zana irin wanda littafi to me yasa yanzu da zo a doko littafi mutum a kawo birnin da ya yi a roƙo aya da hadisai domin a rusa shi kan ka ce wo zagin eh, eh, mutane ka san wani abu gaskiya malaman nan yadda na fahimta ko wato akwai rashin adalci cikin magana irin waɗannan fa ba su san abin da ke cikin littattafan 'yan ɗariƙun nan ba kwata-kwata ba su sani ba kuma ba sa karantawa. mala tambaya ma ba in ma bai shi bai san ba su sani ba irin wayannan da kake gani wallahi ba su sani ba wallahi ba su sani ba ba sa karantawa kace ba in ba su sani ba ne eh, ba san ababen da ke ciki ba to amma sun san raddi yana daga cikin tafarki kimani na karantar da addina Ita wannan kuma fa misali ni na bata lokaci na ina zo ringa ba wai don haji ba wallahi eh, shek alkano ka san wani abu ni a matsayina na mabiyin suna ba ma talibi ba jawairin ma ni daidai fudu nike da shi ni kadai fudu Ta don Allah in na samu lokacin leka gani in eh, zan kai baka lekawa ciki ka gani me ke ciki amma tun da kai baka san abin da ke ciki ba amma ka san dai maluma magabata sun yi raddi an suna ma yayi bidan wasu suna raji ba tare da cin mutunci ba kai wani wurin ma raddin ma malam amma kausa sa'al shi ma wurin wurin inda ahli sunna ba imam Auza'i ya ce idza zara bidaw wa lam yunkiruha ahli ilm sarat sunna ba ko ba kai imam Auza'i ya fadi ba sheik gaskiya ne to irin waɗanga mutane kenan su imam bauzayi da su ga su ba su san ba su san wato su ma zagi su kai nan gode yaya Allah ya sa mu dace Allah ya sa su gane su ya kamata malumman mu na sunna gaskiya su ji tsoron Allah su kuma sa su fahimci abin idan baka san asarin da ke ciki ba wani zo ya ce to cikin littafi kaza akwai kaza cikin malam kawai magana na na karshe dan kawo mun misali wata kiyar irin wanga program suna ji ka san akwai wani lokaci da yan abu fari mara kunya suka yi ma shekul islam kara suka ce ya ce kaman da wuta da ya ake kiran shi aljanna eh akwai lokacin da wuta zai yi kare to ka duba o she amma na abin nan daga bayan ni na ga littafi da bangon shi an zana ibnu taymiya ya zana o oh, arradu alaman kana bi fana'il jannati wannan to don Allah shek alkano misali muke kawowa to su suka doki wanga abu suna bazawa suna nanatawa alwasu ma alu sunna suka yarda magana ya taba ya fadi ni. wanda yake fassara eh, wani aya cikin eh, eh, surat amai salu to misali gashe mutum aka kasan kaman karya gashe ka shiga cikin jawairin ma'ani cikin jawairin mani kuma shi aka ce kaman kai yan aljanna ma da ido na na karanta shi na ma karanta shi kan facebook shi suke cewa shehu tijjana yi mishi tambaya ya ce kaman a'a yan aljanna yan wuta akwai lokacin da da zo su ma jin daɗi suke a kawo musu kayan furutun ya kuke kira shi cikin hausa kayan yamanya ko su lemu da su kadu da su wani ne ce su ma da kawo musu su tafi su ta jin daɗi suna rayuwa mai daɗi cikin wuta to don Allah in ahli sunna <coughs> domin karyar da wanga yaro ya zo yayi sai na ce karya ne sai na karanto abin da ke cikin jawaru na ce to wannan akida ma sai wuti jani ke da shi don Allah shi ke da shi ka ce wani da shi wuti jani ke su ke bayan bid'a suke ba yan bid'a dama suna cewa wasu matasan halu Sunna suna zagi suke ba yan bid'a dama gaskiya wallahi su ne ɗaya su ke ba su dama shi kalkinau su ke ba su dama domin ni in kai aka shanta aika ya ka su doki wannan abu suna bazawa to da shi ran da ma kai kauka da me shi ya zo domin wurin yan bidi'a su ka ce abu ka zanga yana cikin littafin ku ya ci karo da alkurani da hadisi shi ne zaki wurin su to ya za yi kai kuma ali da aka karantar da kai ma eh, eh, alfirak ma cikin addini ka kuma zo ka ce kaman wai zaki ne kenan kira kana son suna ko kuma lokacin da kai waɗannan karatu baka fahimce su ba ko kuwa a kana son ka ayinci malami ne karanta da kai wannan abu Allah ya sa mu dace domin wallahi ma eh, mu ma da su aka nuna yawa Allah ya saka da na gode eh amin nan jama'a suna ta kira shi yasa afwan assalamu alaikum alaikum salam na'am barka da na'am barka dai dan wada muke magana na magana da Yusuf Nasir daga nan garin Musallata da ke kasar Libya to wannan muna jin kamala Yusuf wato malam ni dan abin da zan ce gaskiya wato ni abin da zan fahimta game da shi wanda ya wannan magana shi yana takaici ne yana jin haushi saboda matasan Ali sunna sun dage suna yin abin da ya kamata suna yin kokarin nuna wa mutane ga abin da ya fi da ya dace a kansu ko ko me shine ni ban fahimta ba kuma sannan idan yana ganin cewar wai yayi haka ne domin ya burge su domin ya balansin din tsakanin shi da Ali sunna to wallahi yayi kuskure kuma ya yi gwari kuma hakan ba zai taba kasancewa ba saboda na farko dai su yan bidiya idan yace zai biya musu wai zai bi abin da suke so to dole fa akwai inda zai zo shi kanshi ya san idan yace zai biya musu a wajen to lallai ya zai ta ne saboda ai shi yana ganin ai yana da sani misali ya da ilimi ya sani to akwai inda shi kanshi ya san cewa in yace zai biya musu to lallai zai ta ne saboda ai ya san aqidar su kuma a bayyana take kuma misali da ake magana su ba ana cewa yan wuta ne misali ai ba wani dalili da ya nuna cewa abubuwan da suka rubuta na kafirci a cikin littattafansu ba wani dalili da ya nuna cewa sun barganta daga kan wannan abu idan ko akwai dalilin da ya sa da ya nuna cewa sun barganta daga wannan abubuwan da suka yi na kafirci da ke cikin littattafansu wanda suka karantar da ɗalibansu a kai to su me yasa ɗaliban nasu ne yanzu me yasa ba su barganta da abubuwan ba kamar yadda su malaman da suka rubuta suka barranta akai idan har sun barranta to idan ku habba su barranta ba kaga sun mutu akan kafirci kenan kuma duk wanda ya kan mutu akan kafirci ba wani magana a ce wai Allah zai gafarta mai daga baya baya a ranar kiyama misali saboda Allah ya ga ya faɗa baya gafarta mu wanda ya shirka da shi sai dai na gafarta mu kuma baya hakka ne shi ma ga wanda ya so kamar yadda sananne ne a cikin alƙawari kowa ya sani eh abin da ke faruwa kana ji na dan uwa eh wato yanda ya faɗi haka yake baka cewa eh, baka cewa na dan wuta ne eh, eh, baka cewa ne baka cewa wani dan wuta ne musamman wanda yake iddi'ai na musulunci ko da ya faɗi wani abu wanda abun na kafirci ne karara to dole ne ka fito ka ce wannan abu ah. kafirci ne kuma ya faɗi kalmar kafirci in aƙida ce da shi ta kafirci dole ne kai bayani ka ce musamman ma waɗanda suka ɗora al'umma a kai amma mu inda muke tuhuma shine ya ce akwai masu zagi wai kuma malama na sunna wa'insu malama suna goya musu baya su waye wa'annan masu zagi sannan wani malama ne suke goya musu baya ya ce ana cewa shehu tijjani da shehu ibrahim yan wuta ne kafirai ne wa yake faɗi a wani waje shine abin da muka zauna yi Allah ya sa mu dace Allah ya sa mu alkhairi malam amin amin amin da za kuma Allahu khaira. shi yasa abin da yake faruwa kenan ga wa'insu zan kirawo kamar mutane uku ko hudu kuma wannan bayanin da ya zo yi eh, muna nan da ku topic ne kaga dai ba aya idan yo ba ba hadisi ba ba littafi ya karanto ba ya ma faɗi abin da babu sannan ya ce akwai ana yi to muna nan da ku topic ya ba wa 'yan bida'a ga wannan ya jima yana kira shi yasa dai assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah ma'ala ina wuni na'am ina wuni yin lafiya ya gida alhamdulillah ai sallah lafiya lafiya malamana na muku fatan alkhairi ubangiji Allah ya kare ku da kariyarsa Allah ya shiga lamuran ubangiji Allah ya shiga lamuran Dr. Idris Abdulaziz ubangiji Allah ya fito da shi amin amin amin to muna muku fatan alkhairi ubangiji Allah ya kara muku karfin gwiwa amin amin Allah ya mana haka amin da za wallahu khairan ina jin to ta yi kira ne dama ta addu'a ga wani nan yana ta kira shi ma zan tashi ina shi yasa dai wannan dai magana dai faɗi gaskiya ba ita ba me yi assalamu alaikum Mala alkalawi. Na'am. A suna na Aminu Nasir daga Gandun Abuja. Na'am, Mala Aminu barka da zuwa. Barka da malam barka Allah saka da alkhairi. Wato duk maganan da za a yi an riga an yi shi kama daga Malam Bafa Hotoro da Malam Ahmed Al-Ilmu Jinatul Fata illa iyaka wato abin akwai takaici ne a ce wani malamin ahalin sunna ya zo yana wannan shirman. wato wani lokaci mala alkanawi sai in ga kamar su wani lokaci bakin ciki nake damun su su ba su iya zaunawa su eh, bincike littattafan mutanen nan ba su fahimci me yake ciki zo su yi mutane bayani amma ga wasu bayan allah allah ya fito da su daga cikin ahlus sunna sun zo sun yi karatu wanda malamanmu na baya allah ya saka musu alkhairi sun yi iya nasu amma sai yanzu wallahi mala alkanawi da da shekarun bacin in na je irin su malam kabiru gombe da sauran suna magana akan mutanen sun ci ah, wai malam kabiru gombe anya wannan magana to amma dai da karatu ya karatu aka zo wannan lokacin sai kuke ɗauko littafin ka san shi lokacin malam kabiru gombe ba littafi yake ɗaukowa aka nuna ba zai karanto ne wasu bitutuka kuma ya ce akwai a kaza a kaza amma ku sai ku ɗauko littafi ku haska ku duba bangon wani lokaci bangon ma ga hoton shehi na a jiki kaga ba wani ba na wani bane na shi ne ku haska ku bude kuma ku ba da dama ku ci a zo a kare to wannan wani irin a wani wani wani hujja kake so ka kafa mutum bayan kare ka gama komai fa kenan to amma sai a samu wani malamin Allah sunna ko dan shi ba zai iya wannan aikin bane ko yaya ne wallahi abin sai ka samu akwai mamaki a ciki kawai maimakon ya karfafa ko kuma ya shiru ma kawai alaƙal ya shiru kawai amma kaga kamar yadda malam Ahmed yake ya faɗa kokarin balansin yake so ya yi amma mai hankali wallahi ya fahimci abin da yake so kai duk duniyan nan a social media malaman suna ɗaliban suna irin manyan ɗaliban suna da kuke eh, eh, tabbatar da tauhidi kuna kai hari ga yan bid'a musamman kai malam malam alkanawi Allah ya saka mana kai na sha sautari da dama ina ji sai ka musu addu'a na shari'a tukun naka fara ma mutum raddi to wannan shine zagi A'a ko dai halin yan bid'a ne shine ne in ka ɗauko magana a cikin littafin suka ce wannan maganan kafirci ne shine zagin shine kafirtawan ka ayyana mutum ka ce kafiri ne to in dai ko haka ne to wannan ba za a fasa ba da haka wala duk wani malami da sunan sunna in ya ce zai shigo wannan hanyar malam kano ya ta kansa kawai a ƙarshen ƙasa inda dama aka dan mai latsa in bai gyara ba ya fito ya ce eh kaza kaza to kawai a ta kansa a wuce wannan shine dan eh, abin da zan faɗa Allah ya saka alkhairi Allah ya taimaka malam kano assalamu alaikum wannan shine zance na gaskiya akwai wani wanda shi ma yana ta kira inda zan kira shi shi Allah sarki ai sai ma da naga sai da naga hoton ka ai da na san kai kake ta kira Allah sarki ga wani dan wani yana kira shi ma ya jima yana kira Assalamu alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum assalam wa rahmatullah Sheikh. Eh likitan mahaukata. Ya Sheikh wallahi ina son ka saboda. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Eh na ga hoton ka wallahi ina son ka saboda Allah. Na ga hoton. Likitan mahaukata barka. Kuma ban san barka da warhaka. Kira ba tun dazu. Eh ban san kai bane. alhamdulillah alhamdulillah ya kokari wannan wannan wannan raddin yayi daidai wannan raddin yayi daidai saboda a cikin bayanan wannan tawaye ne dokar din nan bayanin da yake nunawa kamar ku kamar ku yake zargi a cikin abubuwan da kuke na abin da ya shafa kardut akan wayannan ah, matasan ah, da shehunan eh, tijaniyan nan gaba ɗayan su gaskiya ne gaskiya ne assalamu alaikum wa alaikum Ashek, barka dai. Na'am, ana jin ka, ana jin ka. Ana ji sosai. Network ne babu kyau, babu kyau network din wallahi. Eh, amma muna jin ka, muna ji sosai. To alhamdulillah nake cewa sunana Muhammad Masruf. Eh, ana jin ka Malam Muhammad. na ce wannan raddin da aka yi a daidai wannan lokacin ya yi daidai sosai kuma wallahi kumfaran faranta mu mabiya sosai da sosai saboda abin da yake faruwa shine irin wa'annan malaman ai kwanakin bayan lokacin da ka hau da tamasir kaduna mm. wannan abin eh, shi ma mana din Eh, saboda irin wannan maganganun da suke shi yake kara bawa wa'annan mutanen da ake abokanan husuma din nan su yake kara ba su dama suna cewa wani shi ma ai dan wane ne dan kaza ne ya shi ma bayani akan kaza ba daidai bane kuma yanzu wannan wannan maganganun da yake yin shek yana yin challenges naku ne ku masu ku matasa na ahli sunna masu eh, wanda kuke husuma tare da mutanen nan kullun a social media kuma wallahi ka san wani abu to yanzu Na'am. Allah malam Muhammad ka san wani abu. Duk malama waɗanda suke na wannan ni dai ban san wani malami cikakken malami bi wato malami dai na sunna wanda ke da'awa wai da wai ya tabbatar wai muna wai zage-zage in ka ji irin masu cewa muna zage-zage ko muna wani ɗan wuta ne to sai dai son zuciya amma dai babu malam sai dai kan zuciya saboda shek muna tare da ku a kodon lokaci kuma muna bibiyar ku abin da kuke yi kuma sannan mu din muna daukan wasu ababe daga cikin irin abubuwan da kuke faɗa mana a karatu idan fira ta haɗa mu faɗa sai a sai a rinka cewa ai ku zage kuke idan muka ce to me ya zage a wurinka sai ka rasa eh ka rasa bai mutum ya shiru saboda babu wani alim babu wani kalma ta zage a cikin sha'anin da ya shafa da kuke yi gaskiya ne a ah, saboda ai su abin da suke dauka kawai duk inda za a zo a kasa a kidan sa faifai a fara fada a fara fada to su abin da suka dauka kawai shine zagi eh, kuma wannan ba zagi bane kuma yanzu da zaka tsara mutum a cikin irin wanda suke cewa zagi ne ake yi wallahi mutum bai isa ya kama malami ɗaya wanda ya taba kama sunan wani ya zage shi to yanzu shek idan wannan abin zagi ne idan cewa wani kaza abin da ya ba daidai ba ne kafirci ne wannan abin idan ya zama zagi to sai a nuna to kenan me ma zagi kenan wallahi shek Allah saka muku da alkhairi Allah saka muku da alkhairi dazu na ga ah, eh, shek Ahmad ya dora abun ya dora karatun na ji mai bayanan da ya shi wannan gaba ɗaya dawa ina Allah Allah daga cikin ku wani ya haushi wallahi na ji daɗi sosai Allah saka da alkhairi amin amin amin Allah ya saka Allah saka alkhairi Allah ƙara ikhlasi Allah ƙara ikhlasi to malam kai ne na ƙarshe assalamu alaikum wa alaikum salam na'am da wa muke magana akwai wani yana ta kira shi daga Lagos sanda zuwa na'am ana jin ka barka da kokari na'am barka na ga na saurari abubuwa da suke faruwa game da irin waɗannan mutane wanda suke suke son suke jefa ma mutane a nake tarin cewa ana ruwa ba ya sami banza don a yaushe da irinsu zake kake ganin waɗancan yan bid'an suna ɗaukar maganganun su nasa sai ma ahalin suna hujja da shi kuma ba nan ne illan take ba abin da nake fuskanta da irin waɗannan mutanen akwai wani abu da marigayi shak jafar adabi ke faɗi ke kiransu jemagu su suna son su nuna ko wani su wani irin su masu sauƙi ne masu fahimtar abin da zai haɗa kai ne su wanda kamar sun manta da irin haɗin kai da shi shek malam hawakar gum ya so ya yi da su ɗaya ba ɗaya ya fi so a irga abin da za su yi sun dawo daga saudiya sun zo najeriya za su yi san da za su yi sai bata wannan yarjejeniyar na haɗin akan haɗaya a sunna kadai kuma inda za ka san cewa raddin da ake yin musa ɗauki littafinsu a nuna ma duniya a nuna ma wajen ake kuma su bugo su kare kuma su ki bugowa hakan ya sa mabiyan wallahi suna gamsuwa da abin da ake faɗa da rika na yi da akwai shi a ciki suna gamsuwa a'a shi abin da yake nike tunani ya ji ana suna zaki su um, shan marigayi shi jafar adam su shi marigayi albani da sauran ibn tabiya suna da zagin su shi kuma ba zai iya fitowa ya kare su ba shi ba zai iya fitowa ya kare su ba shine sai kuma sai ya hada da wanda suke zagin da wanda ba su zagin sai ce su yi zagi eh to kila ko ihtimalin ma wannan ai zalunci ne da mai laifi da wanda da laifi sai kace gaba da hukunta zalunci kenan Allah ya samu dace Allah ya saka Allah shi da eh amin Allah ya saka da alkhairi eh akwai wani guda ɗaya za mu ɗauke shi shine na ƙarshe insha Allah kai ne na ƙarshe don waya ta kusa mutuwa assalamu alaikum assalamu alaikum Bala Alkanoyi. Na'am, da wadawa muke magana. shayya ya alhamdulillah eh sun na na san musasan daga birnin Gombe eh sanna zuwa ma na san daga kana tare da ni eh ana tare da kai muna jin ka sosai mutuka amma kana tare da ni eh muna tare da kai muna jin ka kuma ya jama'a ya ayyuka ya hakuri alhamdulillah yawa ce na'am Ajibi lacca ga wanda ake kai program din hmm. da kake gabatarwa wanda yake wanda yake kan layin da yake maganan agreement hmm. da yan wa. Hmm. Ka tare da ni? Muna tare da kai ana jin ka. Wa alaikum assalam. Muna jin ka. Wanda ya sauka akan layi yanzu. Na'am. in ya in bai manta ta ba mu ya manta mu muna da kudin wasiƙa da Maulana Shehu Ibrahim shi malam abubakar mahmud gumi allah kansa ya ne shehu ibrahim akan ina son in haɗa a haɗa kan almajirai na da almajiran ka mu kira maguzawa zuwa ga musulunci Shehu islam radiyallahu anhu ya ba da kwafin wasiƙa ya ce ga shi wannan na alƙalin alƙalai na najeriya ya nemi izinin kana tare da ni eh eh na muna tare da kai bayaninka mai kyau ne Allah ya sa ka da yi wannan amma ɗan uwa na da kai da almajirai almajirai domin ya a kira gudanar zuwa ga musulunci yau islam da lawa an ya ba da kudin wasiya wa almajiran suka haɗa almajiran shawar islam da kuma su wane ne suka fara zuwa suka suka fara kafir da musulmi suka fara raba masallaci suka fara raba kwata a najeriya su waye suka fara na'am dan uwa Allah ya saka ma da alkhairi wato na ga ɗan ɗariƙa ne kai amma da Allah kana ji kafin mu je zuwa ga shi bayanin da yanzu kake yi da Allah da Allah kamar yanzu irin su malam Ahmad al-ilmu zinatul fata irin su malam Bashir irina da Allah da Allah kai a matsayinka na ɗan ɗariƙa mabiyin shehu Ahmad Tijjani mabiyin kuma shehu Ibrahim da Allah ka ji inda muke zage-zage ko muke cewa shehu ibrahim dan wuta ne kafiri ne ko shehu tijjani dan wuta ne kafiri ne a matsayinka kai na dan ɗariƙa na'am wannan ba tarbiyar mu bace a wai mu kaji inda muke yi suna su ne da su shigo Najeriya su ne Assalamu alaikum Assalamu alaikum suka zo suka fara suka ce wa alaikum salam baka ji tambayar da nema bane har ta ma nayi nace kamar irin alkanawi da malam Ahmad da malam Bashir da Ibn Azmi, da sauransu da Allah ko ka san haka muna cewa shehu tijjani dan wuta ne shehu tijjani kafuri ne shehu ibrahim dan wuta ne kafuri ne muna zage-zage ka san muna yin wannan a social media ko baka sani ba a matsayinka na dan ɗarika eh gaskiya gaskiya ta wannan sigar kan ma wannan mutum ko ba ka san shi in bai in yayi abu shine yayi in bai ba bai ba gaskiya ni ban taba kuma kana bibiyan mu kuwa ina bibiyar ku amma ina bibiyar ku ina bibiyar ku to shikenan amma zage zage fa ka san muna zage zage na ji kana jin ka eh cewa ne ka san muna zage zage eh. eh. Salamu alaikum. Assalamu alaikum. Ba da ai ayyanawa ba ba wa ba lallai wannan abin da suka fahimta suna ta Afirka yan ai. Yawwa wannan dan fadarika ne dan darika ne. Dan ta kullum kuna karatu kuna kafura mu amma ta wata siya ba ta irin wannan tsarin. Eh? la wannan dan dariƙa ne saboda haka mu a tsaye eh, uwa na ji ka ce wai muna kafirta ku kuɗin muke kafirta ku kai kai muke kafirtawa ba a maganan ayyana ba a ce wane ba haka ne kuna yi dai da sunan karatu dai ku ce ina biyan ku ka dan uwa wallahi ya kamata in katse in ƙara kiran ka wannan dan dariƙa ne fa eh, Dr. Umar wannan da ka gani dan dariƙa ne Dr. Umar dan dariƙa ne na Tijjaniya Dr. Umar amma ga shaidar da yake bayarwa a kanmu wannan dan dariƙa ne amma ga shaidar da yake bayarwa a kanmu eh. Dr. Umar dokaji ina jin sunansa dr umar dokaji wannan ɗan ɗariƙa ne ɗan ɗariƙa ne na tijjaniya amma abin da ka faɗi nake tambayarsa cewa muna yi kuma yana bibiyan mu ya ce zai mana adalci duk da cewa muna da saɓanin aƙida da shi